da filkal yana ga jifa ai kamar yake wanda ya sako kare daga waje ya zo yi a nan to jifa ma idan wa wannan karen ne bi mazdilatil qalbi alladhi arsalahu harami wanda ya koro shi harami aka ce in yi shigo ya kashe sai biya wa aka harbi ma da ya shigo ai ya shigo shi ma zai biya قال ولم أسمع في مسألتك amma tambayanka da kaidin ban ji ta daga malik ba karramiyyati da kaidina min malik amma da shay'a amma da ta yi sama da wannan wannan hukuncin su da kare da zama iri da qala wa lam asma fi mas'alatika ana dawo ba yabo karramiyyati bi ainiha min malik shay'a ولكن ذلك عندي مثل الذي يرسل كلبه أولينا كان كروان تشيد كفو كرافني كفو الحرمي قلت تقول مالك رحمه الله في الذي يرسل بابه ومتمن ذكي تورو شاوانسا ومي كيسا ذكي فديكي فروقا رئيها قرب الحرمي إذا تعفى إن تقبل wata ga dila wata da kyarce duk inda ka gan shi za su iya faɗo shi to ka ga ya Ka ta kusa da hana ne to ku ta ɗaga sama ga ta kuma an ce ma ita ba ta sarrafuwa sosai ta juya ta ga abu za su shi fara ne ta ɗauko shi akwai da kyanjin ya sake ta nan dole zai biya diya ai a ba zai biya diya ba zai biya ji zai je to za ce fansa kenan da kuma kaulihi ya yi daidai da magansa allazi yursilu qalbahu kullu arabi qala na'am qultu wa ma qawlu malik tun da ita haka ne menene maganan maliku in alkala kalbahu dan mu dai tsoron garin shi wa laysa bi qaribi min al باقوة حرام يجيب فقال الله هو الكلب قريب هو إسجا بكر دين ونن ناما أبون بلوتا حتى أبقل الحرام حرية سيفكي أبقل الحرام إن بيجي فاقوة فحا إسجا بشي حرام فقال الله قال قال مالك لا شيء على الذي أرسل الكلب سبب دمين nesa ba ta kai ba ka kai shi nan kusa kusa ba nesa can ya sako shi li'annahu lam yughrir bil irsali dan bai gangancin aiko shi ba bai gangancin sakin sa ba wanda da shi ga harami yi guru yi gangaci qala maliku wala yuqalu zalika khay sai dai fa ba za a ce wannan na mamba sun ce na ce ka zalikal bazo fi tsauli mari ba a shahun ma haka ne inda zai sake shi a can nesa Allah ma bai ganin haramin to amma da ya sunna a kai abin ya haka shi ma zai zama hukunci kwallo na kuntu kama tsauli mali in arsala kalbahu kawai bazahu kurbar harabi wa huwa wasai jami'an fil amma shi karen kai bazo da naman da ake so a kama suna cikin hillu amma ba ku zaren ne fa kazal kalba saida fil hilli shi kenan karen na yi samu abun a hillu hada za shi a alaihi ya yi gururi amma lalubi kuma gaji kuma karen ya shi karen amma karen ya iya turmushi abin ba shi karen ba ba komai gare shi ba za ta yi kai ganganci sai ka biya biya amma inda zai wuce ya wuce naman na ya tafi haka ya yi haka ya shiga harabi to in ya kaso shi a ciki dole sai an ba da biya har da kafa ta ba amma wannan na shi ala yi inda mali bi annahu kada salima mimma kana darfara bihi cikin abun da ya jefa kansa sai a tsaya a